Hello everyone, ku da zuwa darasinmu na yau shine Helicobacter pylori or H. pylori for short. Mun yi magana akan H. pylori a cikin video ɗinmu na peptic ulcer, amma a wannan video in abu kaɗan kawai za mu ƙara. Amma for recap, H. pylori um, bacteria ce da take iya sa peptic ulcer, ana iya samun ta figo orally kenan abincinmu ko ruwanmu ya zama infected da wannan bacteria in kuma muka ci ko muka sha. ko kuma za a iya samun ta mouth to mouth kamar su kissing H. pylori tana iya sa ulceration saboda abubuwa uku the first one is tana decreasing somatostatin somatostatin wani peptide hormone ne da yake da inhibitory effects akan abubuwa da yawa kamar su GI da su endocrine da su pancreatic enzymes sai kuma gastrinia, tana increasing gastrin release Gastrin shi ma wani peptide hormone ne amma kuma shi yana stimulating secretion in gastric acid. So in ta increasing gastrin HCL ya karu um, sai kuma ta decreasing somatostatin ba abin da zai hana HCL ɗin nan sa illa sai ya sa ulceration sai kuma tana iya producing cytotoxins cytotoxins basically any chemical toxin ne da ke iya sa illa ma jikinka or ma wani abu a jikinka um, cytotoxins waɗansu bacteria suna iya producing kamar wannan waɗansu viruses akwai ma T cells specific white blood cells ɗinka da ake kira cytotoxic T cells su ma suna iya producing cytotoxins idan aka zo investigations ɗin akwai non-invasive procedures da invasive procedures su non-invasive procedures ɗin of course akwai um, su ELISA fecal antigen immune assay da 14 urea breath test 14 urea breath test ana bada da radiolabeled 14 urea ne orally kuma the reason why ake bada da radiolabeled saboda a iya measuring carbon dioxide ɗin da zai fito ta numfashinka so idan aka ga positive test yana indicating active infection ne sai kuma a cikin invasive procedures ɗin akwai su endoscopy with biopsy sai kuma akwai urease test urease test H pylori tana secreting tana producing wani enzyme da ake kira urease urease yana iya breaking down urea ya samu ammonia so sai a samu biopsy aka samu biopsy sai a saka shi a sample ɗin urea sai a sa pH indicator a ciki in ya canja kala indicating ammonia has been liberated kenan akwai active infection in H. pylori sai kuma last invasive procedure in sai histological assessment ne idan aka zo treatment ɗin triple therapy Akibayawa for two weeks. The first one, omeprazole, 20 milligrams twice daily omeprazole PPINA proton pump inhibitor. Sai clarithromycin, 500 milligrams shima twice daily. Sai za um, metronidazole kokuma amoxicillin metronidazole 500 milligram amoxicillin 1 gram. Idan ka kai ko kuma kin kai ƙarshen wannan bidiyon kuma ya miki ko ya maka amfani in any way, please don't forget to like, subscribe, share and in kana so na yi magana akan ko kuma kina so na yi magana akan wani topic inda already ban yi ba, you can leave a comment down below with the topic you have in mind. I will see you in the next video. Sai anjima.